fatawa ce mai albarka da alheri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وتقولوا شهداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يكرم ما سي إيماني الله كسامنا تشكنسو يتي يا كوما سي إيماني ku zanto kuna masu ruku'i da sujada bi ma'ana ku kiyaye sallah Allah ya ce wa abudu rabbakum ku bota ma ku shi kadai kada ku yi mai kishiya fa'alul khaira ku aikata abin alheri ta inda idan kika mutu ran da za a kai ki makabarta za a yi ta kuka a garin azara a rinka cewa anya za a kuma samu mace mutum ya ki irin wancan kuwa la'allakum tuflihuna ana ba ku tabbashin cewar idan kuka yi da'a zuwa ga Allah kuka yi abin arziki wallahi za mu samu babban rabo Allah ka ba mu kyakkyawan rabo iyayena Allah ya ce mu tsaye da sallah yanzu wannan bikin da ake yi na malama Hafsatu Ibrahim